daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul al'aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

bismillahir rahman rahim a sauraro mu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na marar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan foto rotacce ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna dauke da sharhin bayan labarun sannan shirin nan na ko kun san abin da zai biyo ba shine duniyarmu a yau sannan mu karkare da shirin na lafiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. babban sakataren kungiyar hezbollah ta Labanin ya ce gwagwarmaya tana da wata hanya ta korar 'yan mamaya shugaban shirin haramtaccen ƙasar isra'ila da amurka na raba kayan agaji a gaza yayin murabus iran ta kirayi jakadan faransa akan furucin ministan harkokin wajen ƙasarta. ta yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarin duniya. Babban magatakardar kungiyar Hezbollah Sheikh Na'im Qasim ya ce gwagwarmaya tana da wata hanya ta korar 'yan mamaya. Babban magatakardar kungiyar ta Hezbollah Sheikh Na'im Qasim wanda ya yi gabatar da jawabi a jiya ya bayyana cewa idan har gwamnatin ƙasar ta Labanan ta gajiya wajen yin abin da ya rataya a wuyanta. na aiki da tsagaita wutar yaƙi wato tilastawa haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi aiki da shi to gwagwarmaya tana da wata hanya da za ta yi aiki da ita akan 'yan mamayar sheikh na'im qasim wanda ya gabatar da jawabi a jiya dangane da zagayowar shekaru 25 daga korar 'yan sahiyoniya daga ƙasar labanan wanda gwagwarmaya ta yi da jaddada cewa gwagwarmaya ba za ta yi shiru ba ba kuma za ta ƙauya a kan zalunci ba tana yin haƙuri ne saboda ta bayar da ƙarin lokacin don haka ya zama wajibi a yi wani abu sheikh na kasim ya kuma ce gwamnati ce mai haƙƙin ganin an yi aiki da tsagaita wutar yaƙi a labanan amma idan gwamnatin ta kasa to da akwai mafita a hannun gwagwarmaya babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya ƙara da cewa aikin gwagwarmaya shine kara kai da kuma ƙin mika kai ga 'yan mamaya wani lokaci tana yaƙi wani lokaci kuma tana taka 'yan mamaya birkin ko ta yi haƙuri tana jira amma tana cikin shiri na 'Yan kasim ya ƙara da cewa makami ana amfani da shi ne bisa dacewar maslaha wani sashe na jawabin na 'Yan kasim ya kunshi cewa a wurin gwagwarmaya har yanzu yaƙi bai ƙare ba kuma abin da isra'ila take yin yana ƙara gwagwarmaya ƙarfi ne da kuma tsayin daka hakanan kuma ya ce kamar yadda babu wanda ya isa ya kawar da labanan babu wanda kuma zai iya kawar da gwagwarmaya daga ƙasar ta labanan shugaban shirin haramtaccen ƙasar isra'ila da amurka na raba kayan agaji a gaza yayin murabus murabus jaridar ap isra'il ta buga wani labarin da ke cewa shugaban cibiyar ayyukan agaji a gaza wacce ke karkashin amurka da isra'ila ya yi murabus saboda abin da ya kira rashin gaskiya da yanci a cikin shirin jaridar ta ambato jake wood yana cewa ba abu ne mai yiwuwa ba a aiwatar da shirin agaji a gaza sannan kuma a ce za a yi aiki da ƙa'idojin 'yan adamtaka tsabtar aiki da cin gashin kai da duk abubuwa ne wanda ba zan taɓa ja da baya a kansu ba in ji wood wood ya yi kira da a yi ayyukan gabatar da agajin cikin yankuna masu faɗi a gaza kuma a yi aiki da dukkanin hanyoyin gabatar da taimako wood ya bayyana cewa tun watanni biyu da suka gabata aka tuntuɓe shi domin ya jagoranci wannan shirin saboda kwarewar da yake da ita a ayyukan agaji sannan ya da cewa daidai da sauran mutanen duniya masu yawa na firgita na kuma yi baƙin ciki saboda yadda na ga ake fama da yunwa a gaza sannan kuma a matsayina na jagora a fagen ayyukan agaji na ji cewa nauyi ne da ya rataya a wuyana in yi abin da zan iya yi saboda rage wahalhalun da mutane suke ciki jaridar ta af isra'il ta kuma ce a ajiye aikin wood ya yi zama wani babban ci baya ga haramtacciyar ƙasar tasu kuma ya zuwa yanzu babu wato tabbaci ko wannan shirin ma zai yi aiki da akwai alamar tambaya dai akan ayyukan cibiyar wacce ba da da kafa ta ba sannan kuma babu cikakkiyar masaniya akan inda ta samu kuɗin da sun kai dala amurka miliyan ɗari. majalisar ɗinkin duniya ta ce ba za ta shiga cikin ayyukan agaji a gaza ba ƙarƙashin wannan ƙungiyar matuƙar ba za a bi dokokin ƙasa da ƙasa ba to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun sake wani sabon kisan kyashi a gaza hare-haren sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankin gaza na bayan nan sun yi sanadiyar shahadar falas'inawa masu yawa majiyar asibiti a yankin gaza ta sanar da cewa sojojin mamayar sun kai hari ne a kan makarantar fahami aljarjawi wacce take a yankin Adarsh da ke cikin birnin gaza da hakan ya yi sanadiyar shahadar falasinawa 25 harin dai ya yi sanadiyar konewa gawakin shahidan da kuma tashin gagarumar gobara a makarantar da 'yan hijar falasinawa suke ciki ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta sanar da cewa daga bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu adadin shahidan falasinawa ya haura 53,939 hakanan ma'aikatar ta ce waɗanda suka jikata kuwa a wannan tsakanin sun kai 122 da kuma 797 sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun shelanta yaƙi ne dai a kan yankin na gaza da zumar murkushe kungiyar hamas sai kuma kwato fursunonin da suke hannun 'yan gwagwarmaya a yankin laman da har ya zuwa yanzu babu wanda ya tabbata daga farkon yakin ne dai kungiyar hamas ta sanar da cewa ta hanyar tattaunawa ne kadai za a iya yin musayar fursunoni yanzu yanzu an yi musayar fursunoni masu yawa a tsakanin bangarorin guda biyu iran ta kirayi jakadan faransa a kan furucin ministan harkokin wajen ƙasarsa ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta gayyaci jakadan ƙasar faransa da ke nan iran domin nuna masa ƙin amincewa da furucin ministan harkokin wajen ƙasarsa da ya shafi batunci ga iran muhammad tanhai wanda shine mai kula da ɓangaren ƙasashen turai a ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya buƙaci ƙarin bayani a hukumance dangane da abin da ministan harkokin wajen faransa jean barot ya faɗa a kan iran a yayin bikin kan na fina-finai da wani daga cikin fina-finan iran ya sami kyauta har ila yau tanhayi ya yi suka a kan yadda gwamnati ta faransa ta yi amfani da bikin fina-finai domin yaɗa manufofinta na siyasa hakanan kuma ya ce faransa wacce ƙasa ce mai goyon bayan 'yan sahiyoniya ba ta da bakin faɗa kan batun da ya shafi kyawawan halaye da za ta yi magana a kan haƙƙin bil'adama balle ta soki wasu ƙasashe jakadan na faransa ya yi alkawalin miƙa saƙon na iran ga gwamnatinsa ƙarshen labaran duniyar kenan. to bayan da aka gama jin labaran duniya yanzu sai a gya zama domin a jijerin shirye da muke dauke da su tun daga kan sharhin bayan labaru sai shirin nan na ko san duniyar mu a yau zuwa shirin lafiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ai sauraro lafiya. thank you To sharhin bayan labaran namu na yau zai haska fitilar sani kan matsayin Iran game da tattaunawar da take gudana tsakaninta da Amurka kan shirinta na nukiliya. Iran ta bayyana matsayinta a game da tattaunawar da take tsakaninta da Amurka kan shirinta na nukiliya na zaman lafiya. Kawo yanzu Iran da Amurka sun gudanar da jerin tattaunawa har guda biyar kan batun a shiga tsakanin kasar Oman. A halin da ake ciki dukkan bangarorin sun yi tsayin gwaman shaki a yayin da Amurka ta dage kan cewa Iran ta dakatar da shirinta na inganta sinadarin uranium. iran kuwa ta dage kan cewa hakki ne na ƙasar. ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ya bayyana cewa tehran za ta ci gaba da dagewa kan matsayinta ya yi waɗannan kalamai ne a ƙarshen zagaye na biyar na shawarwarin tsakanin tehran da kuma washington wanda aka yi a ranar juma'an nan 23 ga watan mayu a birnin rome na ƙasar italiya wanda ya ɗauki sa'o'i uku ministan harkokin wajen oman badr al-busaidi shine ya shiga tsakani a tattaunawar kafin ya tashi zuwa birnin rome rakti ya jaddada aniyar iran na ci gaba da shirin inganta makamashin iranium sannan ya jaddada cewa babu wata yarjejeniya idan amurka ta dage kan bukatar da ta wuce kima na rage incin da kasar take da shi na inganta makamashin iranium a karshen zagaye na biyar ya yi nuna da cewa bangarorin biyu sun amince da mika shawarwari da ra'ayoyi zuwa kasashen su domin ci gaba da tattaunawa rakti ya bayyana fatan bangarorin za su ƙara yin tattaunawa mai zurfi a zagaye na gaba idan an tattauna hanyoyin da za a bi a manyan biranen kasar saboda haka za mu iya cewa batun tattaunawar a buɗe take kuma za mu ci gaba da tattaunawa in shi shi mr arakti ya yi magana ne game da tattaunawar mai tsarkakiya ta yadda ba za a iya warware su a taruka guda biyu ko uku ba mr arakti ya bayyana tattaunawar a matsayin mai tsarkakiya ta yadda ba za a iya warware su ba a taruka biyu ko uku ba amma kasancewar a halin yanzu muna kan hanya mai ma'ana ana samun nasara ministan harkokin wajen kasar na iran ya bayyana cewa fatan bangarorin za su cimma matsaya da za ta ba da damar samun ci gaba a zagaye na gaba sakamakon kyakkyawar fahimtar matsayin iran ya yi nuna cewa za a iya samun ci gaba ta hanyar shawarwarin da masarautar oman ta gabatar shi kuwa shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami ya ce duk wani mataki da tehran ta ɗauka ya dogara ne kan manufofi da muradun kasar muna ci gaba bisa ga manufofinmu da bukatun kasa in ji islami babban jami'in nukiliyar na iran ya shaidar cewa ɗaya daga cikin muhimman nasarorin juyin juhalin musulunci shine yadda kasar ke tsara tafarkinta da kuma yanke hukunci bisa maradun kasar islami ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana matsayi mai kyau a fannin kimiyya da fasaha na masana'antu daidai da kasashen da suka ci gaba da suka zuba jarin miliyoyin daloli kafin hakan dama jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah sayyid hamenei a ranar talata ya bayyana cewa ba daidai ne a ce amurka ta dage kan iran ta dakatar da ayyukanta na inganta makamashin uranium cikin lumana jagoran ya ce babu wanda ke jiran izini daga wurin kowa jamhuriyar musulunci ta iran tana da manufofinta hanyoyinta kuma tana aiwatar da manufofinta jagoran juyin musulunci na iran ayatollah sayyid hamenei ya ce iran ba ta buƙatar izinin kowa ka inganta sinadarin yanayin ɗinta don haka amurka ta shiga tahiye-tahiyenta ta daina maganar banza da dagewa akan wannan batu in ji shi ayatollah hamina ya karar da cewa babban kuskure ne a ce su amurka ba za su bari iran ta inganta sinadarin uranium ba ayatollah hamina ya bayyana shakkunsa game da sakamakon tattaunawar da ake yi tsakanin iran da kuma amurka jagoran ya bayyana haka ne a yin bikin tunawa da zagawar ranar shahadar tsohon shugaban kasar ibrahim ra'isi a lokacin mulkin shahid ra'isi a lokacin mulkin shahid ra'isi an gudanar da shawarwari irin haka da amurka amma ba a kai ga cimma wani sakamako ba in shi shi ayatollah khamenei ya yi ba da irin tsayin dakan da ra'isi ya yi yana mai shaidar cewa bai taba barin makiya su iya tilastawa iran zama kan teburin tattaunawa ta hanyar barazana matsin lamba ko yaudara ba jagoran juyin juhalin musuluncin ayatollah sa'id khamenei ya kuma yi karin haske dangane da dagewar da amurka da sauran kasashe suka yi kan jamhuriyar musulunci ta iran na ganin bata inganta sinadarin uranium ba tabbas zan bayyana wa al'ummar iran daga baya dalilin da yasa suka dage kan batun inganta sinadarin uranium kafin zuwa tattaunawar ta biyar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ya ce iran ba za ta tattaunawa ba kan batun inganta sinadarin uranium dinta a tattaunawar da take gudana da amurka kuma ba za ta yi watsi da wannan hakki ba a kowane irin dalili a har yanzu muna fuskantar wani matsayi na amurkawa marasa ma'ana wanda ya saba wa hankali minista harkokin wajen na iran ya jaddada cewa iran ta shiga tattaunawa don tabbatar da hakkokin al'ummar kasar kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba akan waɗannan hakkokin a ra'ayinmu batun inganta uranium kwata-kwata ba abu ne da za a iya sasantawa ba in shi shi a cikin 'yan kwanakin da suka gabata na bayar da amsa karra kuma a yau jagora ya fayyace matsayinmu in ji arakti yayin da yake magana kan kalaman da jagoran juyin halin musulunci ayatollah sayyid hamina iya yi a ranar talata inda a cewarsa ba daidai ba ne a ce amurka ta dage cewa iran ta daina ayyukanta na inganta makamashin uranium ta hanyar lumana ayatollah hamina ya ce hana iran ta inganta sinadarin uranium babban kuskure ne jamhuriyar musulunci ta iran tana da manufofinta hanyoyinta da kuma aiwatar da su in shi shagoran inda ya jaddada cewa ba wani mahaluki da zai hana iran inganta sinadarin uranium ɗinta a cikin 'yan kwanakin nan dai jami'an amurka sun ce dole ne iran ta kawo ƙarshen duk wani aikin inganta sinadarin uranium ɗinta batun da jami'an iran ke ci gaba da fatali da shi ko kun san Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim masu sauraro yau litinin biyar ga watan Hordor shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 28 ga watan Zulqida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da 26 ga watan Mayun shekara ta 2025 miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a ranar irin ta yau. wato biyar ga watan hordor shekara ta 1287 hijira shamsiya aka gano samuwar man fetur a karon farko a ƙasar iran a wani wuri da ake kira masjid suleiman da ke kudu maso yammacin ƙasar iran rijiyar man fetur ta farko mace aka sami ɗanye man fetur a cikinta tana da zurfin mita 600 ƙarƙashin ƙasa sannan man ya bubbuga daga cikin rijiyar ya cika ta har zuwa mita 25 kacal daga doron ƙasa tun daga lokaci ne dai aka fara haƙar ɗanyen man fetur a wannan garin sannan ya zuwa yanzu an haƙa rijiyoyi 250 a garin wanda kuma ake samun ɗanyen man fetur a cikinsa garin masjid suleiman dai yana da ma'adinai da dama banda shi man fetur tare da wannan iran tana da iskar gas wanda yawansa ya kai ga ita ce na biyu a duniya bayan ƙasar rasha an sauraro ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a ranar irin ta wato 26 ga watan mayan shekara 1972 miladiya kasashen amurka da tarayyar soviet na lokacin sun kulla yarjejeniyar rage yawan makamai masu hatsari da suka mallaka wa'anda suka sanya mata suna salt na daya kalmar salt dai dunkulewar kalmomi da suke nufin strategic arm limitation talks wanda kasashen biyu suka fara sanyawa hannu a shekarar 1969 miladiya sai kuma a ranar 26 ga watan man shekarar 1972 kasashen biyu suka rattafa hannu kan yarjejeniyar rage yawan makaman da suke kerawa kuma masu hatsari wanda suka hada da makamai masu linzami masu cin gajeren zango da kuma wanda ake ɗora wa makaman nikiliya wanda suke iya keta tekuna su tsallaka su zuwa wurare masu nisa shugaba richard nixon na ƙasar amurka da kuma takwaransa na tarayyar soviet leonid brezhnev na lokaci ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar ta salt 1 yarjejeniyar salt da ta hada hada rage yawan damdamalin cilla na makamai wa'anda kasashen biyu suka mallaka yarjejeniyar salt ta lokacin tana da lokacin karewa na shekaru biyar bayan sanya mata hannu wato zuwa shekarar 1977 amma tun kafin ta mutu shugabannin kasashen biyu sun sake haduwa a shekarar 1974 inda suka tsawaita ta zuwa wasu shekaru biyar amma a shekarar 1979 miladiya shugaba jimmy carter na kasar amurka ya karbi takaddun wannan yarjejeniyar a daga hannun majalisar dokokin ƙasar amurka ya kuma ci gaba da ƙera makamai masu linzami tare da tarayyar soviet har zuwa wargajewarta a shekarar 1991 miladiya daga nan sai amurka ta ɗauki cewa ba kuma wata ƙasa da ta isa ta yi gasa da ita a duniya a yawan wa'annan makamai da kuma inganta su wato a yawan barnan su masu sauraro ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta wato 26 ga watan mayun shekarar 1981 miladiya aka kafa kungiyar kasashen larabawa na yankin tekun farisa kasashen da sun hada da saudiya kuwait oman bahrain da kuma haɗaɗɗen daular larabawa wato uae manufar kafa kungiyar dai sun hada da samar da tsaro a tsakanin kasashen kungiyar don tunkar duk wata barazana ta tsaro daga kasashen waje har ila yau akwai bunƙasa tattalin arziki da kuma harkokin siyasa a tsakanin kasashen ƙungiyar shugabannin ƙungiyar khalij kamar yadda ake kiransu da larabci dai sukan haɗu sau biyu a kowace shekara sannan ƙungiyar tana gudanar da taro bayan kowane watanni shidda sai dai ganin yadda kasashen gaba ɗaya suka dogara da kasashen yamma don tabbatar da tsaro a yankin da kuma kasashen su ba wani ci gaban a zo a gani wanda suka samu wanda suka ci matun kafa kungiyar musamman abin da ya shafi kera makamai cikin kasashen su da kuma kula da kayakin da suka shafi tsaron ƙasa duk suna hannun manya-manyan kasashen yamma musamman amurka wa'anda suka yi ba kere a cikin harkokin wa'annan ƙasashe. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 145 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan mayan shekara ta 1880 miladiya wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna charles lios ya gano ƙwayoyin cutar da suke haddasa cutar malaria charles ya yi karatun likitanci a wata jami'a ƙasar faransa bayan ya karbi shahadarsa sai ya shiga soja daga nan kuma aka tura shi zuwa ƙasar algeria a lokacin ƙasar da turawan faransa suke a mulkin mallaka inda ya sami damar bincike dangane da cututtuka daga ciki hada cutar malaria wacce take ɗauke rayuka mutane da dama a duniya a binciken da charles ya yi dai ya gano cewa kwaro wacce ake kira sauro ce take sanya wa mutane cutar malaria sai dai ba kowane sauro ne yake dauke da malaria ba sannan bayan ta sanya kwayar bakteriya na malaria a cikin jinin mutum sai kwayar cutar ta ci gaba da hayayyafa tana ƙara yawa a cikin jinin wanda ya kamu da cutar cutar malaria dai tana da zazzabi mai tsanani kuma ta kansa wanda suka kamu da cutar su suma musamman yara ƙanana hanyar rabuwa da cutar malaria ita ce hanyar rabuwa da cutar malaria in ji charles ita ce wato kashe sauro da magungunan kwari da kuma zama a wuraren da babu damshi saboda sauro na hayayyafa a irin waɗannan wurare. Bye. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata. Wanda suka hada da al'amuran tattalin arziki, zamantakewa, tsaro, siyasa da sauransu. Sannan mu yi masu ƙarin bayani da ƙarshe kuma mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da tattaunawa tsakanin jumhuriyar musulunci ta iran da kuma amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya wanda ya zuwa yanzu an gudanar da zagaye na hudu na tattaunawar har zuwa wannan lokacin dai dukkanin bangarorin biyu suna nuna cewa ana samun ci gaba a tattaunawar amma bayan kwanaki da kammala zagaye na hudu jami'an gwamnatin ƙasar amurka sun fito fili sun bayyana manufarsu ta shiga tattaunawa da jumhuriyar musulunci ta iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya shugaban ƙasar amurka donald trump daga kansa ya yi magana haka ma sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio shi ma ya yi magana inda a fili ya bayyana cewa manufarsu ta shiga tattaunawa da kasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya ita ce tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta dakatar da tace makamashin uranium a cikin kasar kwata-kwata rubio ya kara da cewa ba su hana jumhuriyar musulunci ta iran mallakar cibiyoyi wa'anda suke amfani da makamashin nukiliya ba kamar cibiyar gudanar da bincike na jami'ar tehran don ayyukan binciken magunguna da cibiyar samar da wutar lantarki a birnin bohushar da ke kudancin ƙasar iran amma sai dai iran ta shigo da makamashin da take bukata don yin ayyuka a wa'annan cibiyoyi amma amurka ba za ta amince iran ta ci gaba da tace makamashin uranium a cikin ƙasar iran ba don kada ta kera makaman nukiliya kuma ta wannan hanya ce kawai ya ce amurka za ta tabbatar da cewa iran ba za ta kera makaman nukiliya ba har ila yau jagatan shugaban kasar amurka donald trump na musamman a yankin kudancin asiya wato steve witkoff wanda kuma shine shugaban tawagar amurka a tattaunawar ya faɗa wa kafafen yada labarai da dama kan cewa manufarsu ita ce raba ƙasar iran da ta ce makamashin uranium daga cikin gida sai dai ganin dukkanin wa'annan jami'an gwamnatin amurka sun san cewa wannan ba abin amincewa ne ga jamhuriyar musulunci ta iran ba Witskop ya ƙi kawo wannan batun a dukkanin tattaunawa har zagaye hudu da suka gudanar da tawagar ƙasar Iran a biranen Muscat na ƙasar Oman da kuma Roma na ƙasar Italiya. Sannan jihura musulunci ta Iran ta san cewa gwamnatocin ƙasashen yamma ƙarƙashin jagorancin Amurka suna da matsaloli da dama da jihura musulunci ta Iran wanda suka hada da matsalar tace uranium a cikin ƙasar. Banda haka suna da tabbacin cewa Iran ba za ta kera makaman nukiliya tare da sinadarin uranium da take tacewa a cikin kasar ba abinda yake damun kasashen yamma shine iran tana samun ci gaba na wuce hankali tare da makamashin uranium da take tacewa a cikin gida a fannonin ilimi da dama don shi makamashin nukiliya yana da amfani masu yawa musamman a fagen samar da magunguna ya zuwa yanzu jumhuriyar musulunci ta iran ta samar da magunguna da dama wa'anda kafin haka sai da kasashen yamma musamman amurka ko kasashen turai ake samun su mamnan babban hatsari ne ga wannan kasashe wa'anda suke mako da wasu ilimi a tsakaninsu don da su ne suke bautar da mutane a duniya don da su ne suke kashe wanda suka ga dama su raya kuma wanda suka ga dama a duniya wannan shine hatsarin da kasashen suke fuskanta da jimhuriyar musulunci ta iran kuma idan ba ku manta ba a shekarun da suka gabata an yi annobar cutar covid-19 a duniya Ƙasashen yamma sun hana shigowar allurar rigakafin cutar ta corona ko covid-19 daga ƙasashensu zuwa jamhuriyar musulunci ta iran kuma a lokacin an yi sanda mutane kimani 700 ko fiye da haka suke mutuwa a kowace rana a iran sanadiyar wannan annobar ta covid-19 allurar rigakafin covid-19 na farko da suka shiga ƙasar iran shine wato sinopharm na ƙasar china da kuma astrazeneca amma amurka ta ƙi sayarwa iran allurar rigakafin cutar covid-19 sannan wanda ake shigo da su daga ƙasashen waje ba sa isar mutanen ƙasar don haka ne sai masana magunguna a ƙasar iran suka dukufa a cikin 'yan watanni suka samar da wannan allurar a cikin gida suka wadatar da ƙasar har zuwa ƙarshen wannan annobar amma kowa ya ga yadda ma'aikatan amurka da ƙasar isra'ila a cikin ƙasar iran suka kashe dr musin fahar zade masanin ilmin kimiyyar sinadarai wanda ya taimaka wa ƙasar ta samar da allurar rigakafin cutar covid-19 allura wanda suka bashi suna fahar don girmama ayyukansa haka kuma kowa ya ga yadda amurka tare da amurkar isra'ila suka yi ta kashe masana fasaha nikiliya a ƙasar iran tare da taimakon ma'aikatansu na cikin gida wato iraniyawa aka kashe matashi masanin ilimin fasaha nikiliya mustapha ahmad roshan da dr muhammad da sauransu to haka ci gaban ƙasar iran a wa'annan fannoni na ilimi suna damun wa'annan ƙasashe wa'anda suke son duk duniya ta koma wajensu su kaɗai duk samun wa'annan hidimomi na kiwon lafiya da kuma ci gaba. Makamashin nukiliya na da amfani masu ɗimbin yawa kuma Iraniyawa sun mallaki fasahar sarrafa makamashin nukiliya don fiddo da amfaninsa wanda bai da dangantaka da makaman nukiliya. amma abin da ya ƙara munin abin ga ƙasashen yamma musamman amurka shine jimhuriyar musulunci ta iran ta ci gaba a ƙera makaman zamani musamman makamai masu linzami wa'anda suke sauri fiye da saurin sauti ko magana ninkin ba ninkin irin wa'annan makamai dai babu wata garkuwar makamai masu linzami wacce za ta iya tare ta da kuma wargaza ta idan an cillata a fili yake a yakin da hamdi kasar isra'ila take fafatawa da kasar yemen a halin yanzu kasar yemen wacce take tazarar kilomita fiye da dubu biyu daga hamci kasar isra'ila amma tana cilla makamai masu linzami samfurin ballistic su kuma fada a inda suke so a hamci kasar isra'ila kamar yadda ta cilla wasu daga cikinsu waɗanda suka fada kan tashar jiragen sama mafi girma a hamshi kusa isra'ila wato tashar bengeriyon a birnin yafa ko kuma tel aviv sannan kowa ya san cewa iran tana da irin wa'annan makamai don haka ko wa'annan ƙasashe sun shiga yaƙi da ita ba ita kadai za ta jijiki ba don jimhuriyar musulunci ta iran za ta rama da wa'annan makamai a kan wa'annan ƙasashe sannan wani abu da yake zuwa tunanin mutane shine wa'annan manya-manyan ƙasashen duniya sun mallaki makaman nukiliya ko makaman kisan ƙare dangi tun ƙarshen yakin duniya na biyu wato a shekarar 1945 kuma amurka wacce ta fara samun wannan makamin ta yi amfani da ita a kan ƙasar japan a ƙarshen yakin sannan da wannan makamin ne amurka ta sami nasara a kan shugaba hitler na ƙasar jamus da kuma ƙawayenta a duniya wanda suka hada da ƙasar japan amurka dai ta shafe mutane kimani dubu saba'in ko dubu tamanin a cikin amintoci a birnin hiroshima na ƙasar japan sannan haka suka yi a birnin nagasaki shi ma a ƙasar ta japan bayan kwanaki uku da jefa makamin a kan Hiroshima. Da wannan makamin ne wancan ƙasashen duniya suka sami nasara a kan makiyansu sannan mun san cewa a halin yanzu dai Amurka tana da dubban irin wa'annan makamai wanda take tsoratar da ƙasashen duniya da su haka ma sauran ƙasashen duniya da suka mallaki wa'annan makamai wato Rasha bayan Amurka da kuma China sai Faransa da kuma Ingila. har ila yau ƙasashen india da pakistan suna da wa'annan makamai kuma idan tura ta kai bongo su wa'annan maƙiya. idan sun ga an fi ƙarfinsu to suna iya amfani da wa'annan makaman a kan kowace ƙasa a duniya don ci gaba da zama a sama kuma masu ƙarfi kan kowa a duniya jumhuriyar musulunci ta iran dai ta mallaki makaman nikiliya ba kuma ta ce ba ta son mallakar makaman saboda dalilai na addini addinin musulunci bai yadda a yi yaƙi a kashe kowa da kowa ba ba a kisan yara da tsoffi da mata a yaƙi a addinin musulunci to amma jumhuriyar musulunci ta iran yaya za ta zauna tana ganin wa'annan ƙasashe masu wa'annan makamai masu kisan ƙare dangi wa'anda su ba ruwansu da kashe kowa da kowa a duniya musamman ganin abin da hamdi ƙasar isra'ila take yi a gaza a halin yanzu ya isa misali kan cewa wa'annan ƙasashe suna iya kashe mafi yawan mutanen duniya don su rayu su kuma ci gaba da iko da duniya a wannan hali menene matsayin jihuwar musulci ta iran menene kuma ta tanadar don fuskantar makaman nukiliya wa'anda wa'annan ƙasashe suka mallaka a fili jihuwar musulci ta iran bata bayyana cewa tana da makamin da za ta tunkari makaman nukiliya wa'anda wa'annan ƙasashe suka mallaka ba kuma bata taɓa bayyana cewa ta sami wani makami wanda zai wargaza makaman nikiliya na ƙasashen yamma ba amma kuma mun san cewa dole ne ta tanadar wa irin wa'annan makamai wa'anda wa'annan ƙasashe suka mallaka don mutane da dama suna cewa ko da ba don ta jefa makamin kan ƙasashe ko birane ba inda akwai mutane gaba ɗaya to ta mallaki makaman nikiliya mana don tsorata makiya kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani wato kan cewa idan sun yi amfani da makaman nikiliya a kanta za ta rama wato a matsayin barazana don haka muna iya cewa yaƙi 'yar yaudara ce mai yiwuwa jumhuriyar musulunci ta iran tana da wasu makaman wa'anda ba su bayyana su ba sai ranar bukatar su ba mu sani ba to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na sai kuma ta fito da allah kai mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin to kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkabewa zubewar gashi da dai sauransu To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kanon Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin ɗan adam. To na farko dai ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halartar wato gashi a jikin mutum. kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za a ga cewa duk jikinsa yana rufe da yana ne da gashi to lokacin da yake wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da in an zo an haife shi za a ga su da yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na da gashi wato matuƙar matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ke ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za a ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato gashi ya ɗan sun tsaya ko kuma lokacin zafi sun kwakwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya zama ta sun kare wato fata daga samun sanyi shi ta za dabbobi da suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wannan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da suke da sanyi sosai da su kuma ba su da wato wuyar inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai sa ta da ya kare kula shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashin da yake hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wa daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ruwa ko kura shiga cikin ido to za ga duk inda kaga gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare tafarkasan kai su shi yasa aka muke da gashi a kanmu da sauransu duk wayannan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu canjar sai da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan canjar din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito ya ta kakkari ko kuma suna farfafewar juna ta haɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan wayansu kuma ya yakan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma karya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani wasan gaɓin matsalar na fatar kan ne sai da kuma tun da fatar kan ta kan matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma wasu abubuwa muke namu na kanmu misali wajen eh, mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwali zai sa sun samu wato rauni da shi wannan gashi ya zube ko yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to kafin da ake zubawa baya sa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi to gashi zai iya zuwa misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa jin ka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma wani lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kiɗo idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsintsinke to wannan ma zai iya sa a samu matsala ta gashi sannan kuma ka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi eh, a dalilin eh, sa ko kuma yadda Allah ya yi yansa za ga cewa ya gaji wani abu ce wani zai sa ya samu sanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashi ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo ba ne sai dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashi ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu? su ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a zama akwai bambanci a wani lokaci tsoron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na bada misali kamar misali akwai wanda za ga sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kashe kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro kada sai a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ya zube sannan kuma misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa ya yi daga ka kawai jijiyan ta rabu da jikin fatan ka ta zube sannan kuma ko wanda su kuma karyewa yake yi a dalilin wani sinadari ne misali mutum ne ya zuba ya sa wani abu na da cewa kamar wanda muke ce relaxer to relaxer an sa magani ne wanda zai sa shi ita gashin da gashin da yake zama na. a lankwashe ki a ce sai an an da ita to in wanda za a miƙar da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan chemical din zai sa gashin mai zamana ya kakkare to kaga a nan tattarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu sai ana iya samu ga wani lokaci kuma ƙwayan cuta ne ke shiga eh, cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kuwan sa ya karya wannan gashi. da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. yawa duk ta dan tabo tambaya ta ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko ka haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka to da gaskiya akwai matsaloli da su suka ba duka nake nufi suke da shi ba amma ko wani suke da matsala saboda dalili a wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da kure ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko da fata ba so da mu muna da gashi wanda yake a lankwashe akwai wanda su kuma nasu firanance ke wani su kuma nasu yana da tauri so da ka man da suke shafawa da dokin su dan yin ko ya zama kwari idan muka sa alamu zai iya karye ma sau da akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don shimrikar da gashi amma mai da za a sa don gashi ya yi sheki ko ya yi daɗa yin baki ko ya daɗa wannan ba su da matsala to amma mai da ake shafawa ko eh, wannan sinadaran da ake sawa don gashi ya daɗa yin tsawo ko kuma lokaci ya canza masa kala iya sawa ya zama da matsala da zaki da mutane saboda zai iya kai shi ka ga in ana sawa ba an ce ba za a bai kamata a gaba daya amma yakan zama na a ba ga tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata shida kafin a sake shafawa sai yadda sa'an wato gashin zai iya da kwarin su zai dawo kafin shafa na biyu in ba ka za a ga karen ita da wato shi gashin zai yi zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a shafa abin yin sheki ko ya kara fitowa ba su da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne don wato gashi ya daɗa miƙewa ya irin na turawa don ba zai yi ba irin wannan ɗin. Ko akwai wata hanya da mutum zai bi domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. To abin da ya kamata mutum ya yi shi ne ya je asibiti a tantance shin me yake kawo zubar gashin shin ƙwayar cuta ne yan an fito sai a ba shi magani a'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da zuka ne maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani sinadari da ake masa iron wanda idan babu a jikin mutum za ka samu wato rashin jini da ake sanarsa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan iron din ne baya yawa a sa za a baka iron din sai kuma gashin da tofi sai kuma ce wani sinadari ne ake cewa thyroxine wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya shafi makoko to idan shi ne na gaba da wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a'a kero ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin ne wata gashin sai ka ga ta a da magani to amma kai a ce a yi musu kuɗin goro da wani abin da za ka amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo wannan zuban gashin ya san kuma me zai bayar in Allah ya da za a samu harka nan ya ta Kai to a da likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a da likita bokan turai a mai da niyya sosai. To masu saurare ƙarshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo amin